This is the voice of America. The following program is in Hausa. Murya Amurka ne yake muku magana daga sashen na harshen Hausa daga nan birnin Washington DC akan mitoci 22 da 25. Jama'a jamhuriyar Nijar za su jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan intanet muna nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu mu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau suna na bello habib galadanci tare da ke da mahmud lalo muna fata kun wani lafiya malam mahmud ya kana labarin suke ne to bello kungiyar isis mai fafutuka kafa dole musulunci a kasashen siriya da iraki da wato ta amince da mubaya'ar da kungiyar boko haram ta yi ga kungiyar rundunar sojin najeriya ta ce ta kwato garin madagali da ke jihar adamawa koriya ta kudu ta ce makwabciyarta koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda bakwai a yankinta to madalla a gaida malam mahmud da kanan labarai kamar da kuka ji a kanan labaran kungiyar isis ta karbi mu baya a boko haram to me hakan yake nufi na ɗaya suna neman taimako tun da sun ga kamar an yi musu taron dangi za kuma mu ci gaba da jin tsokaci akan kalubalen dangantaka da ya shiga tsakanin najeriya da kasar morocco sannan akwai shirin musulunci tushen rayuwa amma ban fara da cikakkun labaran duniya da jama'a assalamu alaikum ga cikakkun kanin labaran wato labaran duniya ƙungiyar isis mai fafutuka kafa dole musulunci a ƙasashen siriya da iraki ta amince da mubaya'ar da ƙungiyar boko haram wacce ke ta da kayar baya a najeriya ta yi ga ƙungiyarsu. a wani faifai da isis ta fitar a ranar alhamis da ta gabata kakakin ƙungiyar abu muhammad al-adnani ya yi maraba da wannan mubaya'a da ƙungiyar ta boko haram ta yi yana mai cewa hakan na nufin ayyukan ƙungiyar na ƙara faɗaɗa zuwa yankin yammacin afirka a makon da ya gabata ne madugun kungiyar boko haram abubakar shekau ya mika wuya ga kungiyar ta isis inda ya ce a shirye suke su bi duk wani umarni da isis za ta basu babu dai masaniya game da irin yadda kungiyoyin biyu wato za su dinga haɗa kansu ko a baya ma wasu kungiyoyin jihadi da ke sauran sassan duniya sun yi mubaya'a da kungiyar ta isis ko da yake a lokuta da dama wasu na ganin haɗin kan kungiyoyin na fatar baki ne kawai da bai shige nuna wasu alamu kamar bayyana tutoci ba a wata hira da ya da voa a farkon makon nan ne shugaban najeriya goodluck jonathan ya bayyana cewa kungiyar 'ya'yan ta boko haram na samun horo daga kungiyar isis mahmud a wani labari mai alaka da wannan rundunar sojan najeriya ta ce ta kwato garin madagali da ke jihar adamawa wanda shine gari na karshe da ke hannun 'yan kungiyar boko haram rundunar ta bayyana hakan ne a shafin sadarwa ta na twitter inda ta ce ta fitattake 'yan kungiyar daga garin wanda ke kusa da inda najeriya da kamaru suke yin kan iyaka a wata hira da ya yi da murya amurka a farko wannan mako shugaban najeriya goodluck jonathan ya yi hasasin cewa dakarun kasar fa za su kwato ragowar yankunan da ke hannun 'yan kungiyar boko haram a jihohin adamawa da yobe a tsakanin mako mai zuwa samamin da dakarun haɗin gwiwa na kasashe suke kaiwa ya taimaka wajen kora waɗannan kungiyar na boko haram daga yankunan da suka kwace arewa maso gabashin najeriya inda ma rahotanni ke nuna cewa dakarun chad da niger da na kamaru suna taka muhimmiyar rawa wajen kwato ikon waɗannan garuruwa har ila yau shugaba jonathan ya tabbatar da cewa fa akwai wasu dakaru waɗanda ba na yankin afirka ba da ke taimakawa a wajen kai waɗannan simame sai dai ko da ke shugaban na jonathan ya ce waɗannan fa bakin sojin aikin huba da horaswa kawai suke yi wasu sojin najeriya sun gaya wa murya amurka cewa fa suna tare ne kuma suna yaƙi da waɗannan turawa to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a yau Juma'a dakarun kasar Iraki sun ci gaba da kai samame a ƙoƙarin da suke yi na kwato garin Tikrit wanda 'yan ƙungiyar ISIS suka karɓe ikonsa. Rotanni na cewa dakarun na Iraki na samun galaba akan mayakan na wato sa kai. kuma Bagdaza na ci gaba da nuna kwarin gwiwa cewa za su karɓo garin na Tikrit wanda ke da muhimmancin kasancewa garin tsohon shugaban kasar wato Saddam Hussein. akalla dakarun iraki da yawansu ya kai dubu talatin tare da mayakan sa kai na 'yan shi'a masu ɗaurin gindin iran suka waye garin na tikrit ƙawanya sai dai kuma ba wani bayani da ke nuna nisan wato kutsawan da dakarun suka yi a cikin garin an dai shiga mako na biyu kenan da fara wannan samame lamarin da ya fuskanci cikas saboda maharba da ke kai hari a ɓoye da kuma tarkunan da mayakan isis suka ɗana sai dai ministan tsaron ƙasar ta iraq wato khalid al-obedi ya ce samaman na dab da shiga wani mataki ne mai sakakiya jama'a kasar koriya ta kudu fata ya ce makwabcin ta koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda bakwai masu tafiya gajeren zango a cikin teku manyan jami'an sojojin koriya ta kudu ne suka bayyana hakan a wata sanarwa da suka fitar yau juma'a inda suka ce makaman an harbo su ne daga gabar tekun koriya ta arewa da yammacin ƙasar kuma sun fada ne a cikin teku da ke gabashin wannan kasa sun kuma ce suna yi ko in ce sun yi amana cewa shugaban kasar kim jong un ya halarci inda aka yi wannan gwajin waɗannan makamai dama da koriya ta arewa ta kai irin waɗannan gwajin na makamai masu lanzami da dokoki domin nuna rashin amincewarta da wani atisayen haɗin gwiwa da amurka da koriya ta kudu ke gudanarwa daga cikin atisayen da an kammala wani ne a yau juma yayin da ake shirin ci gaba da wani a ranar 24 kenan ga wannan watan afrilu mai zuwa sai dai hukumomin pyongyang ba wata babban birnin kasar koriya ta arewa kenan sun daɗe suna kira ga amurka da koriya ta kudu akan su dakatar da wannan atisaye da suke gudanarwa shekara-shekara domin a ce wata wani shiri ne na yunkurin mamaye arewacin wannan kasa. to mutane da dama ne suka taru a tsakiyar yammacin birnin ferguson da ke missouri a yammacin jiya alhamis domin gudanar da addu'o'i na musamman bayan harbin wasu 'yan sanda guda biyu a lokacin zanga-zanga a wajen ofishin 'yan sanda mutane sun taru a nesa kaɗan daga inda aka yi harbin wato ɗan sanda ɗaya dai an harbe shi ne a kafaɗa ɗayan kuma a fuska sannan dukkansu ana sa ran za su murmure a nan ba da jimawa ba shugaba barack obama ya faɗa wani gidan talabijin na amurka cewa ba da kafa wato ba da saboda haka dole ne ana buƙatar kama wanda yake so wato aka suka kai wannan hari sakataren shari'a na amurka ya ce wannan hari ne da aka laɓe ana jira kafin a kai shi Baki ɗaya labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madala kamar da kuka ji a labaran duniya kungiyar ta'addanci ta ISIS a yankin gabas da tsakiya ta amince da mubaya'a da kungiyar Boko Haram ta yi mata. Saboda haka na kawo kwararre a harkokin tsaro na jami'ar Anta Diop da ke can kasar Senegal, Farfesa Abuba na Maiwa. Farfesa, wai mai amincewar ISIS take nufi ne ga Boko Haram? eto eh, ga Boko Haram kamar yadda na kwatanta cikin wata watsa labaru yana nuhin cewa da na ɗaya suna neman taimako tun da sun ga kamar an yi musu taron dangi su ma suna neman kamar yanzu su haɗa su duk ƙungiyoyi irin haka nan wato eh, kamar yadda chadi nigeria kamaru da Nijar da Benin suka hada kari su yaƙe su kuma suna neman taimako ga 'yan uwa irin nasu. To Farfesa, me ISIS za ta iya yi wa Boko Haram? Yanzu wato akwai taimako da za su samu kuma za su ƙara kari saboda har mutane ma za su zo musu yanzu daga kasashen waje. Inda yana zamanto kama a ce 'yan kasan ne kawai na Najeriya, Chadi, Nijar tun da duka akwai su cikin wannan Boko Haram kin to yanzu takan yiwa su samu taimako da zai so musu daga wasu kasashe inda ya zamanto akwai wannan ƙungiyar ta amshi eh, na amzuwa gare su. Ga duniya fa baki ɗaya. eh to ga duniya ga baki daya wato yanzu ya zamanto ita kama eh, boko haram ta shiga cikin babbar kungiya ta duka waɗanda ya zamanto suna yau aikin ta'addanci ko kuma a ce suna aikin jihadanci a cikin duniya gaba daya wato akan iya ɗaukar kamar wa'ansu mutane daga nan cikin boko haram kin a aika su eh, wajen wata ƙasa su je su yi waɓanna su dawo wato ita kuma wannan kungiya wani ƙarhi ne ta mutum da za ta samu kamar mutum wajen dubu takwas zuwa dubu ishirin na boko haram waɗanda ya zamanto tana iya amfani da su duk irin aikin da suke so su yi a cikin duniya tun ba kasashen turai ba shin wasu kungiyoyin ta'addancin za su kalli eh, yadda wannan ah, mabaya za ta kasance yadda su ma za su gani ko suna sha'awar su yi mubaya ga isis saboda irin makamai da komai yaka da za su samu kwarai kuwa kwarai kuwa ai shine ma karkarar ma abin da yasa suke neman su hada gwiwa dukkan su inda suke yau za ta kai eh, in aka doka hashe babu na kasar somaliya su ma za su nemi kamar su shiga cikin irin wannan kungiyar ya zamanto ta zama guda eh, huskar ta guda Eh, jagororinta guda komi da ya zamanto ɗaya ne saboda taimako da za su samu ta wajen makamai kuma da ta wajen mutane eh, domin su yi aikin da suka saba yi. Me zai sa kungiya irin ta Boko Haram ta baiwa ISIS sha'awa? Eh, to, abin da sa saboda ma kuzari na yin abin da su suke yi wato mutane wanda ba sa ja da baya ko da yake an musu taro dai har yanzu suna nan bisa bakansu ba su bari ba kuma suna da yawan mutane eh, wa'annan mutanen da yake kamar munan ne eh, talaka ne na nahiyar mu Afirka za su yi amfani da su wato su bata kai yanzu su aika nasu ba na ainihi za su yi amfani da mutane na Boko Haram dan irin wannan aikin da su yi wato kamar yadda eh, kwatamci kamar da lokacin da ake yakin duniya inda ya zamanto nan eh, mutanen mu bakake sai a sa su a gaba ko an halbo ka gani su turawa suna baya amma mm. bakake su ne ake kashewa da dimbin yawa to yau su sun samu kamar mutane irin haka nan mayaka wanda za su aikawa su suna laɓe wato su sukan kariya kansu eh, su tura wa'annan a gaba me za mu tsammace gani nan da 'yan makonni ko ah, ah, watanni masu zuwa to abin da ake tsoro shine cewa yanzu in dai ba muddin ba wannan sojojin namu Najeriya kamar Chad da Niger da Benin ko ko in ce ma eh, kungiyar haɗin ka Afirka gaba ɗaya in ba kamar sun yi gaugawa ba ne waccan niyyar suka ɗauka ta su aika soja to za su samu ƙarfi sosai sosai wato tun yanzu ne ya kamata a yi maza maza a watsar da su kakin a ce su samu wani ƙarfi da za a fito musu daga waje saboda yanzu an gane cewa da ƙarfin su yana na yana ƙarewa abin da ya sa ma suka neman taimako kenan ga waccan kungiyar wato karhin su ya kare yanzu suna neman taimako a yi maza a ida da su dan kurakuran da suka yi saura a ida da su kakin a ce su sake wani sabon tsari ko kuma wani sabon shiri wato su sake daura tamara su dawo hagen daga wannan shi ake tsoro yanzu kuma wannan yana rataye ga wuyan shugabanni namu da eh, eh, bataliyar sojoji namu farfesa abubuwan mai wakilin na jami'ar antidiop da ke can kasar senegal mun gode sosai farfesa nike da godiya da sai an jima. Gargaɗe mai gina ra min mugunta. To. Gargaɗe mai gina ra min mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ra min mugunta. Gargaɗe mai gina ra min mugunta. Ku gargaɗe mai gina ra. Jama'a. Dangantaka fa ta yi tsami tsakanin gwamnatin Najeriya da Morocco. Ga ci gaba wannan labarin daga wakilin murya Amurka Abuja, Umar Faruk Musa. da dukkan alamu an shiga kafar wando daya tsakanin kasar morocco da najeriya dangane da wasu hurutai da gwamnatin najeriya ta yi akan wai an yi wata ganawa ko dai ta ido da ido ko ta waya tarho tsakanin shugabannin kasashen guda biyu wato goodluck ebelo jonathan na najeriya da shugaba sarki muhammad na biyar na kasar morocco tuni dai akan cewar morocco ta ce najeriya ta mata karya ne ta kira jakadanta ya koma gida yayin da kuma najeriya yanzu ke duban hanyar da za ta bi domin ta karkare kunyata da ta yi a idon 'yan ƙasarta da ma duniya baki ɗaya akan haka ne na tuntuɓi tsohon ambasada a najeriya wato ambasada lawal muhammad munir domin in ji fashin baki dangane da wannan matsala da aka shiga tsakanin ƙasashen guda biyu to wannan wani muhimmiyar magana ce wata wani muhimmiyar magana ce fa saboda in dai har aka ce an jan an kira jakada ya zo a shawara da shi ko a yi wani abin nan ana cewa abu ya kusan lalacewa kenan gaba daya kuma kamar yadda su suka nuna tun farko ai cewa an nemi ya shi shugaban kasanmu nan ya je ya yi magana da shi shugaban can Morocco. To sai ya zama na can ɗin suka lura cewa yanzu lokacin siyasa ne kuma ba shi da dalilin zai sace sai yanzu zai je idan ya je yana nema ne ya amfani da su ya ƙara ma kansa farin jini watakila don ko ya samu a zaɓe shi suka ce a'a ba za a yi ba to da sun da suka ji wannan su ma su fara sharar ce a bar magana a nan sai suka ce a'a suna so su mutanen Najeriya da yake da ba a faɗi wancan ba ba za su damu ba to amma an faɗa an ce shi sarkin ne cewa ba zai magana da shugaban ƙasar mu ba to idan ku yi haka ai kaga kaman ya kaskantar da shi kenan to suna so su gyara wannan ba dan su can mutanen Morocco su su ma ji labari ba suka yaje suka ba da wannan rahoto da na ma'aikatar harkokin ƙasar waje suka ce ai saboda baya gida ne yana Faransa shi yasa sun yi magana a telefon ne kuma sun daɗe suna magana akan abubuwa da yawa to shine wannan bai wa kasar Marokon daɗi ba har wannan abin da ya zo kuma muna fata dai kada abin ya tafi da nisa to amma abin damuwa ambasada shine yanzu yan ƙasar Najeriya sun fara ƙara nuna damuwarsu cewar ya za a yi ƙasar najeriya a ƙaryata ta a idon duniya a muzantar da ita a kunyatar da ita cewa abu bai faru ba amma najeriya ta fito ta dage cewa abun nan ya faru har wata ƙasa wadda ake ganin kamar ƙarfin da bai kai ƙarfin najeriya ba ta musanta wannan ta ƙaryata najeriya kuma ta ma janye jakadanta daga najeriya domin nuna damuwa ta cewa an yi mata ƙazaf ko an mata ƙarya. to shi ne abin da nake su wanda suke ba gwamnatin shawara suna ke da suna suka kawo wannan rikici. ambasada lawal muhammad munir kenan wani tsohon jakada a najeriya najeriya a tattaunawar da na yi da shi a abuja na tuntuɓi ministan hudda da kasashen waje na najeriya ambasada aminu wali domin in ji irin martanin da najeriya za ta maida dangane da wannan mataki da kasar morocco ta ɗauka amma ya shaida min a wayar tarho cewa yana wani mitin idan ya kammala za mu yi magana har yanzu da nake gabatar da wannan rahoto na buga wayar shi sau lokuta da dama ba tare da na samu nasarar ya ɗauki domin in ji bayani ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya Madala a gaida Umar Faruk Musa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon mai yanzu karfe 11 na ranar da mintuna 15. Bar mu je jamhuriyar Nijar inda jama'a suka tattara 'yan kudadensu domin aikawa sojojin da ke bakin daga suna yaƙa Boko Haram. Ga Shaibu Mani a Maradi. danganci da wani buri da kuma tsarin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta hiddo na karama ma sojojin niger da ke tun daga da 'yan Boko Haram kara musu goyon baya ita ma al'ummar jiran maradi ta bi sahun takwarorinta na ƙasa domin tattara kudade har kimanin miliyan 23 da 'yan kai kudaden sefa kudaden da suka hito daga ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa ya zuwa talakawa shi me yasa kuka wannan zurfin tunani gwamnan jihar maradi malam abdu maman a hirarsa da muryar amurka lokacin da waɗannan abubuwa suka afku a jihar difa mu maraɗi mun yi tunanin cewa da ya kamata mu yi gidauniya gidauniya mu taimaka waɗannan dakarai da a hilin daga sha da su shamu to alhamdulillahi bisa kan haka nan ne muka samu muka buɗa wannan gidauniya muka buɗa kwant kuma da muka shaida mutane mun samu karɓuwa ta jama'a al'umma kuma mun samu kamar kwatamcin miliyan 23 da jaka 416 da goma sha shida da 'yan kai eh, su ne muka ba prime minister don ka anan mu nuna kokarin maradi bisa wannan yaƙi da 'yan boko haram da ake gai jihar difa kuma ina kai sahihiyar godiya a al'umma jihar maradi gaba daya da muka kire su suka karba su wannan yana nuna cewa da ko da wani lokaci a hanyar taimaka kai da kai eh, suna tsaye a kan makasu mun gode allah ya saka musu da alheri da shi gwamnan jiha ya mika wannan takarda ta kudade ga hannun firayim minista malam burji rafini ya jaddada godiyar shi ga al'ummar jihar maradi da sunan shi da sunan shugaban kasa alhaji iso mamadu remercier toutes les populations qui ont contribué à cet effort à cet élan national de solidarité envers nos forces de défense et de sécurité firayim minista burji rafini ya kara cewa marada sun ba da misali na gari da nuna kishi da son juna a burin kara kuzari ga dakarun gwamnati da ke can suna fatattakar 'yan boko haram a yankin difa bugu da ƙari firaministan ya yaba matuƙa da abin da su ma sarakunan gargajiya suka bada domin ƙara tallafawa jami'an tsaro Il y a aussi les chefs traditionnels qui ont fait Prime Minister Birji Rafini kenan, Sha'ibu Mani, murya Amurka da Kamaradi a jamhuriyar Nijar. Madala a gaida sha'ibu mani daga maradi yanzu kuma sai shirin musulunci tushen rayuwa. Allahu Shirin musulunci tushen rayuwa na wannan mako zai duba falalar addu'o'i ne ga zamantakewa da rayuwa ta yau da kullum. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. Ko menene mahimmancin addu'o'i ga zamantakewa na yau da kullum? wakilin murya amurka a birnin tarayyar najeriya abuja nasir adam hikaya ya bincika mana allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya haɗa kanmu kan wannan sharadi a jaje kafin da musulmi allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna godiya muna roƙon allah allah bai da kowa gidansa lafiya allah saka mu da alheri sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum takbir Shehu Ɗahiru Bauchi ke addu'a wani taron 'yan Tijjaniya a Abuja da wannan ke kara nuna yadda malamai ke ƙara nuna muhimmancin addu'a da neman taimakon Allah ga lamuran ƙasa. Wa tausimu bi hablillahi tabi'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum lafa fa'alafa bayna qulubikum فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم Baya ga addu’oyin alkunut yawanci malamai kan tsawaita addu'a ƙarshen wa'azi a 'yan watannin nan. Kama addu'a da Sheikh Sa'idu Hassan Jingire ya filin wa'azi a Eagle Square Abuja. Allah ya alkhairi Allah ka zama mana alkhairi Allah ka zama alkhairi Allah ka tabbata mana da alkhairi Allah ka kiyaye mu Dr. Hassan Dikko a nasa bangaren ya bukaci a addu'ar da rakata ta da sauya ɗabi'u. Mu dubi kanunmu mu ga irin abin da muke aiwatarwa don mu tuba mu mai da al'amari ga Allah mu nuna kaskantar da kai gare shi sannan ya yafe mana kurakurinmu ya kawo mana maslaha da gyara a wannan ƙasa tamu babu gefe namiji kake ko mace babu gefe yaro kake ko babba babu gefe a tarihi kake ko talaka babu gefe ma'aikaci kake ko wanda yake lebura wallahi kowa yana da guduma da zai baiwa addinin musulunci don musulunci ya ci gaba kuma idan ya yi ɓanna a dalilin ɓannansa sai ta shafi kowa mai kokarin gyara halayenmu da ɗabi'unmu domin mu siffantu da sifofin bayan allah na ƙwarai wanda yake karɓan addu'arsu ina amfani da wannan dama don kira ga gwamnatocin jihohi da ita gwamnatin tarayya da jagororin siyasu a kan su fahimta su sani cewa in an ce gwamnati ce to Allah ya ba da amanan jama'a a hannunta ta yi wa Allah ta tausaya wa waɗanda take jagoranta ta yi wa Allah ta yi adalci tsakanin al'umma sawa'un wadda suke so ne ko wanda ba sa so. da zaran ka zamanto shugaba to kowa naka ne na taba hira da wani malami wanda yake cewa shi idan zai bada assignment a aji to sai ya bada assignment wa ɗalibansa su gano kurakurensa don ya gyara ba inda ya daidai ba don a yabe shi idan ka je ka kwan baka gano laifinsa ba to bai baka maki ko kwaya amma idan ka gano cewa akwai wani abu wanda yake ba daidai ba to anan za samu maki yace ina haka ne don in gyara halayena ya mu. duk wanda ya buɗe kunnensa don ya ji yabo to babu ran da zai gyara amma wanda ya buɗe kunnensa don ya ji suka to wannan shine na ƙware kuma shine zai yi gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa addu'a daman ita ce makamin mumuni. nasiru adamu ali kayan murar amurka daga abuja najeriya madalla a gai da nasiru adamu ali daga abuja ana sauraron wannan shiri na musulunci tushen rayuwa ne daga nan sashen hausa na bari amurka washington dc We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say? front of it ya الله يا kuma dalla jama'a abin da shirin naman baki ɗaya na wannan mako ya kunsa kenan sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kazare da bata da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin To yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To zan fara ne da wasikar Isu Hundila Faki wanda ya ce ina mai fatan alheri ga daukacin ma'aikatan VOA Hausa. Bayan haka dan Allah ku mika min sakon ta'aziyya da jajantawa zuwa ga mutanen garuruwan Gombe da Maiduguri da ma sauran yankunan da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai musu hare-haren ta'addanci. Allah ka ci kan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka jikkata kuma ka ba su lafiya. Wannan masifa kuma da muke ciki Allah kai mana maganin ta amin. Sai wasikar Adam A. Adam Gashuwa guzurtsoman da wasu 'yan siyasa ke yi a najeriya kan shirin hukumar zaben kasar na yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen tantance sai hancin katunan masu jefa ƙuri'a tabbas wata makarkashiya ce ta neman gudanar da magudi a zaɓukan ƙasar shi kuwa okasha abdulsalam koko daga jihar kebbin najeriya cewa yi hakika mu talakawan najeriya mun gamsu da yadda hukumar zaɓe ke gudanar da tsarinta na ganin cewa an gudanar da zaɓe mai tsafta fatanmu shine allah ya kai mu ranar zaɓe hakika rikice-rikicen da yake faruwa a birnin ferguson na ƙasar amurka tsakanin 'yan sanda da fararen hula sai dai kawai mu ce allah ya zuba wannan rikice-rikicen nasu ruwan sanyi amin wannan wasika ta fito ne daga yusuf muhammad gagarawa voa hausa don Allah ku faɗa wa 'yan sandan Najeriya da ke barazanar shiga yajin aiki ranar ashirin ga watan nan da za a gudanar da zaɓe tsakanin janar Buhari da Jonathan cewa kada su fasa zuwa wannan yajin aiki da aka shirya musu domin su kawo cikas ga wannan zaɓe da ke raba karya da gaskiya daga ali Usman taka lafiya birnin Kebbi. sai wasikar lawas sani na kawu daura wacce ke cewa tabbas mu talakawan najeriya mun amincewa kuma zaben najeriya wato inec ta yi amfani da na'urar tantance katunan masu jefa ƙuri'a matukar amfani da na'urar zai hana magudin zaɓe a najeriya domin abin da muke so kenan a hana magudin zaɓe a ƙasarmu kuma gashi faduwa ta zo daidai da zama allah ya taimake mu amin da ƙarshe sai wannan wasiƙa ta gamba barau fatiskum da ke jihar yobe wanda ya ce asalamu alaikum murya amurka ku miƙa min na. wajen mai girma gwamnanmu na jihar yobe alhaji ibrahim gaidam wallahi mu jama'ar garin fatiskum muna da matsalolin da muke son sanar da kai muna buƙatar a gyara mana titunanmu da ke cikin garin fataskum da kuma magance matsalar rashin bankuna a wannan gari namu mai ɗimbin jama'a sannan mafi mahimmanci matsalar rashin aiki ga matasa wallahi yaranmu da yawa sun gama karatu suna zaune a gida zaman kashe wando ba aikin yi mu jama'ar garin fataskum mun rasa hanyar da zamu bi mu sanar da kai wannan magana don haka muka yi amfani da wannan kafar gidan rediyo mai albarka don mu sanar da kai irin halin da talakawa suke ciki da fatan allah ya baka ikon ji da kuma amfani da wannan shawara amin madalla mamad kakai nisa saboda muna so ka ba mu takaitattun labarin duniya to ƙungiyar isis mai fafutukar kafa dolar musulunci a kasashen siriya da iraki ta amince da mubaya'ar da kungiyar boko haram wacce ke ta da kayar baya a najeriya ta yi ga ƙungiyar. a wani faifai da isis ta fitar a ranar alhamis din da ta gabata kakakin kungiyar abu muhammad al-adnani ya yi maraba da wannan mubaya'a da kungiyar ta boko haram ta yi yana mai cewa hakan na nufin ayyukan kungiyar na kara faɗaɗa zuwa yankin yammacin afirka a makon da ya gabata ne madugun kungiyar boko haram abubakar shekaru ya mika wuya ga kungiyar ta isis inda ya ce a shirye suke su bi duk umarnin da isis din za ta ba su babu dai masaniya game da irin yadda kungiyoyin biyu za su dinga haɗa kansu rundunar sojin najeriya ta ce ta kwato garin madagali da ke jihar adamawa wanda shine gari na karshe da ke hannun 'yan kungiyar boko haram rundunar ta bayar da wannan sanarwa ne a shafin sadarwarta na twitter inda ta ce ta fatattaki 'yan kungiyar daga garin wanda ke kusa da inda najeriya da kamaru suka yi kan iyaka to malala a gaida muhammad da takaitattun labaran duniya jama'a a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma ku nisa saboda akwai shirin yau da gobe ga halima da jamila da tafera da usman sun shirya su kawo muku shi muna taya iyalan shugaban kamfanin jaridar ni nigerian new nigerian kenan alhaji tukur abdulrahman murnar ɗaurin auren diyarsa safiya tukur da angonta alhaji adam idris wanda za a yi a gidan tafidan daura alhaji sa'id abdulrahman a gobe asabar goma sha hudu ga watan maris misalin karfe goma sha biyu na ranar allah ya da a can garin na daura allah ya da zaman lafiya da albarka aure yanzu amma da mahmud lalo da ya kawo mana labaran duniya da kuma julie lethas gresham mai ta hada sauti ta bada umarni sai injiniyan musulman tarawali ni bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai anjima